jama'a masu kallon mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani shiri na musamman shirin da zai tattauna da ɗaya daga cikin jigo na jam'iyyar pdp kuma wato tsohon sanata na katsina ta tsakiya alhaji umar ibrahim tsauri ran kai barka da kasance ta assalamu alaikum to insha Allah kamar yadda na gabatar da shi wannan shiri zai yi dubi dangane da irin ita jam'iyya ta pdp musamman a nan jihar katsina da ma ita kasa baki da kuma za a tattauna muhimman batutuwa waɗanda za su kawo ci gaba a ita wannan tafiya ta ita wannan jam'iyya ta pdp ranke daɗe duba da ita jam'iyyar pdp da yadda kuka ta faɗi tashi za a ce tun 2023 tun ma kafin wannan lokacin amma 2023 ka jagoranci gangamin yakin neman zaɓe na ɗan takarar shugaban ƙasa da kuma ɗan takarar gwamna na jihar katsina wanda aka tafi aka tafi har dai aka gudanar da zaɓe gashi a wannan rana ko in ce cikin wannan makon da ya gabata kun yi taron manema labarai bayan kun tara 'ya'yan jam'iyya kun yi taron manema labarai inda kuka bayyana wasu kudurori na ko in wasu manufi dangane da musamman shugabancin jam'iyyar pdp na riko na ita na jihar katsina da kuma zaɓen da ya gabata din da bayan zaɓe abubuwan da suka faru wanda bai yi ma wasu ku daɗi ba kun yi bayani a kai ban sani ba me za ka iya bayyana mana dangane da waɗannan batutuwa da kuka bayyana to a <coughs> a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da farko dai kafin maganar abin da ya faru a zaben 2023 da kuma bayan shi ya kamata mai tambihi akan yadda ku da ni da sauran mutanen kasana suka ga yadda muka yi gangamin yakin neman zaɓe jam'iyyar pdp babu shakka idan nuna goyon baya da amincewa da jam'iyyar siyasa shi ke sa a ci zaɓe da yana jin ba wani labarin muke yi ba tun da aka yi pdp a jihar katsina ba a jihar katsina ba a ƙasa baki ɗaya ba a taɓa yin kwamitin yaƙin neman zaɓe mai ƙarfi irin wanda aka yi na katsina a wannan 2023 election duk wanda yake wani a jam'iyyar pdp ya taho an yi wannan yakin neman zaɓe da shi ku shaida ne duk inda muka je mukan sami kyakkyawar karbuwa ga mutanen ƙananan hukumomi babu ƙaramin hukuma ɗaya da muka je inda muka samu matsala ba kamar a biya adawa ba jam'iyyar apc wa'anda wasu wuraren in taje da duwatsu ake koro su duk abin da muka yi mun yi amfani da mutuntawa da kima da daraja da kuma daukakar da allah ya majami'ar pdp an yi wannan an gama amma lokacin da aka zo zaɓe sai ya kasance ko dai mu muna da overzeal irin jin cewa amma eh, ci zaɓe an gama eh. da kuma ita jam'iyyar apc wadda ke riƙe da gwamnati ta ga cewa lalle idan har aka yi zaben nan daga sama har ƙasa za mu ci zaɓe mm. sai ta kawo wancan tsari na canza kudin najeriya a lokacin wani canjin kudi dama an yi shi ne saboda ya kasance lokacin zaɓe su suna da kudi pdp ba ta da su wanda shine ne da ya faru amma saboda tsoron kada duk duniya a yatar da ita sai ta ki amfani da kuɗi da yawa sai ta yi amfani da taliya da shinkafa da atamfa da 'yan kuɗi kaɗan mm. bayan wannan already an riga an yaudare wa mu 'yan adawa yaudare da aka yi mana shine kafin a magana zaben nan an zo an canza dokar zaɓe ko kuma an yi review na dokar zaɓe inda aka gwada ma dukkan dan najeriya kowace jam'iyya yake cewa zaben nan za a yi shi da na'ura wadda ta halma gudi in ka tuna eh, professor mahmud yakubu ya nemi a bashi 400 miliyan 450 ya sau ah, na'urorin da za su yi hana magudin zaɓe aka kawo wannan magana a majalisar tarayya da senators da senators da members na house of reps babu mutum ɗaya wanda ya daga hannu ya ce bai yadda da wannan magana ba aka sau na'urorin nan aka yi testin nasu suka yi aiki aka sanar duniya cewa daga inda ka jefa ƙuri'a daga nan za a yi transmitting sakamakon zaɓenka zuwa saba ta abuja wannan shi muka tsaya muka yi dogaro da shi ba mu san cewa akwai abun da ke boye ba har haka mu a katsina duk da wa'annan taliya din da magudin da aka yi da 'yan sanda da soja da immigration da dukkan jami'an tsaro mm. da kuma irin halayya irin ta hukumar zaɓe duk da haka mu a jihar katsina zaben shugaban kasa inda zaben gwamna ne da mun ci zabe aka gama wannan mun ci zabe akalla mun baiwa shugaban kasa dan takararmu na jam'iyyar pdp jihar katsina jihar buhari a lokacin bayan mun yi wannan sai muka ɗauka cewa zaɓen gwamna ai walk over them tun a wancan ta nuna yawa amma kafin lokacin nan akwai wurare a safa na dan musa ba tsari inda jami'an horin kaya na sss su hagu da cewa zaɓe ba zai yiwu a wannan ruhunan ba saboda tsaro haka a faskari da kankara to ai mai rai shi ke yin zaɓe tun da an ce akwai matsala bai kamata a ce a zaɓe da wannan wuraren ba sai aka zo aka zauna da mu 'yan siyasa da wata hukuma ta ƙungiyar jam'iyyun siyasa wadda ake cewa ipac da kuma hukumar zaɓe da jami'an tsaro aka zauna aka yanke shawarar cewa to zaɓe in za a yi a hidda wa'annan runhuna 42 na batsari da ɗan musa can a hidda runhuna 20 na faskari da ƙanƙara, haka aka yi aka kawo wani abun da ake cima incident form kowannen mu ya ne aka zo aka yi zaɓe jam'iyyar pdp ta ci zaɓuka a wa'annan wuraren ba tare da wa'annan runkuna ba saboda uh, security ya gwada cewa zaɓe bai yiwa auren to muka zanna a haka zaben gwamna sai ya zo a zaben gwamna da ya zo sai sakamakon zaɓe ya fito da cewa waɗannan wuraren an yi zaɓe an yi zaɓe bayan ga abin da aka bayan ga wancan ba a yi zaɓe da su ba mm. amma wannan an yi zaɓe to daga nan sai muka fara samun problem sa'an nan sai mu da muke analysis na siyasa sai muka kalli sakamakon zaben da muka yi na shugaban kasa da wanda aka yi na gwamna zaben shugaban kasa mun ci ƙura'a 486 sun ci ƙura'a 479 a apc kenan bayan da aka yi wannan wanda zaben shugaban kasar nan mutane sun hito da yawa mm. aka samu wannan kura'i to bayan da aka zo zaben gwamna sai ya kasance sun ci kura'a 890 mu ko muna nan akan 400 nan da 80 da wani abu to sai muka auna sai muka bi dukkan inda aka jefa ƙura din sai muka ga cewa duk inda aka jefa ƙura'a rabi muka ci duk inda aka jefa ƙura'a zaben guda rabi muka ci kuma zaben gwamna shine zaben da an tabbatar mutane ba su fita ba amma kuma su sun luka su mu kuma ta ne take to kaga daga nan sai muka ɗauka cewa akwai abun da ake cewa electoral malpractice wato magudin zaɓe iri-iri wanda ba ka iya gane ta ina ma aka yi shi an yi amfani da taliya an yi amfani da eh, kuɗi an yi amfani da atamfa an yi amfani da shinkafa an yi amfani da masara an yi amfani da jami'an tsaro an yi amfani da kuma zaɓe an yi amfani da dukkan wani abu da iya tunani za a yi eh, amma tun da haka sai muka ce to za mu zo bayan a wani muku mu gaya ma duniya wanda shi ne ku a can campaign office mm. muka zauna da ku 'yan jarida ƙashin bayan demokuraɗiyya mm. muka faɗa muku cewa mun fahimci cewa ga irin abubuwan da aka ga irin abubuwan da aka yi a zaben gwamna mm. saboda haka mun yi alkawarin cewa za mu bi dukkan wani tsari da shari'a ta tanada wanda za mu bi ƙadin wannan zaben da aka yi za mu je tribunal za a kafa za mu bi abin mu har ya zuwa inda aka tsaya wannan mun gaya muku ko mun gaya kuma kun gaya ma duniya bayan da muka gama wannan sai aka naɗo kwamiti na tribunal da aka zo sai tribunal din nan suka ce tun dama da gwamnati ake amfani kuma ka san alkalai kamar yadda muke faɗi shine sun zama compromised sai aka ce to ai me ya sanya aka yi zaben shugaban ƙasa da wancan amma wannan na gwamna no me yasa aka zaben shugaban ƙasa da wancan ruhuna eh. wannan na gwamna kuma a ce ba da su ba mm. saboda ka kuma a saki mm. sai muka yanke shawara ce to tun da haka ne bari mu bi kadin abun nan kamar da muka faɗi mm. sai muka ce za mu ta kotu mu tabbatar mun canza abin sai da aka rage mun haɗi mu duniya ku kuma gama sai da muka rage saura kwana biyu a ruhi kwana biyu kacat ra asabar lahadin litinin a ruhi dukkan mu wa'anda muke tare da tahiyar nan ta campaign council da campaign management kowanne mu ya ɗauka cewa duk wani abu da ake iya yi an yi an gama an samo proofs an samu evidences da an samu hujjoji wanda za su gwada cewa wannan zaben da aka yi magudi sai wasu dalilai ban san dalilin su don mm. takarar gwamnan mu ya ce mana ba zai je kotu ba to ba zai je kotu ba an samu matsala shi yasa lokacin da su alkalai suka ce me yasa aka yi zaɓe da su a wannan wurare a lokacin zaɓen shugaban ƙasa yanzu kuma kaƙi yi aka ƙi da su na gwamna a je a sake idan da mun je kotu za mu yi challenging wannan abun cewa ai ga yadda aka yi lokacin zaɓen shugaban ƙasa ga su ba a zaɓe da su ba eh. sai aka ce ba mu je ba tun da mu je ba mu je kotu ba ai shi ke mu gata ta ƙari muhari hmm. kenan muka rasa kankara eh, da faskarin sabuwa akalla wa'annan shin zuwa kotun ta samu muka rasa 'yan majalisa uku daga cikin shida muka samu in mu je kotu ba da mun je kotu da abun ba zai yiwu ba to rishin zuwan mu kotu shine matakin farko na shiga matsala dalilin sa ba je kotun nan ba har yau ni dai da ke shugaban wannan kwamiti ban san dalili ba amma shi ne matsalar hukumar da muka samu bayan an gama wannan sai muka zo maganar shugabancin jam'iyya sai labari ya ishe mu cewa dama muna kotu a shugabancin jam'iyya tsakanin sashen magaji dan ɓaci da sashen salisu oli sai muka samu labarin cewa labari kenan mm. cewa za a yanke hukunci kotu kuma aka yanke hukuncin kotu ba za ta yi ma jam'iyyar pdp daɗi ba don haka sai ita uwar jam'iyya ta ƙasa sai ce to maimakon ai wannan bari ta rusa shi executive committee din na dan ɓaci a naɗa kyateka aka naɗa kyateka da aka zo gana da kyateka din nan an ce za a naɗa su sai aka ce to ya za a naɗa su wanda tsarin mulkin pdp ya ba iko ya rusa structure daga ward har zuwa national shine national working committee na jam'iyyar pdp hmm. kwamitin gudanarwa na jam'iyyar hmm. su suke da iko su yi to sai suka yi sai suka ce suna so a ba da mutane mu ba da mutane to duka mun yi wannan abun cewa bai kamata a ce kai ka bada wani ba kai ka bada kai ka bada domin jam'iyya muke kallo idan aka ce in ba da farfaro misali ya je shi zai wakilce ni a wurin caretaker committee hmm. in ya je ba aikin jam'iyya zai ba hmm. aiki na zai don sai muka ce a to kada a sanya mutane a ce wane ba da kaza wane ba da kaza a jibi cancanta a sawa a cancanta hmm. an yi wannan Eh, da yawan mu amince ba amma saboda zauna lafiya sai muka bari aka ci gaba da wannan eh, amma saboda wasu matsaloli da kuma interest da ego na waɗansu mutane da ko wani wata ƙungiya ko wasu gurba ciki sai shi wannan kwamitin sai ka yin aiki saboda wa'an suna kallon eh, ya kamata masu kaza wasu na kallon ya kamata a musu kaza amma mu abun da muke magana mafi yawan mu wanda muka kalli cewa ba mu ba mu bukatar takara ba takara zan yi ba tunanin takara muke ba a'a tunanin gina jam'iyyar PDP muke ta zama ita ce ginshikin da za a taka hau ai takara to sai muka ce to ba mu son eh, ai wata jayayya amma dai shi kwamitin da aka yi sai ya koma ko dai yana bin wa'ansu ko yana bin wani ko kuma yana bin wata hanya ƙarshe dai sai ta kasa yin aiki saboda sai muka sake komawa ga ita wajen jam'iyyar ta ƙasa cewa wannan abun ya kamata mu zo a zauna da mu da su an yi an yi an yi mu zauna da su wani abu ya haskara mun yi mun yi mun yi a zauna da su abu ya haskara a ranar sai aka ce to mu je mu zauna da abinda ake ce ma zonal working committee wato eh, kwamitin gudanarwa na shiyar arewa maso yamma a kaduna a ƙarshen shugabancin shi a shugaban wannan shiya wato sanata hayatu gurzu hmm. muka ce aka yayin mu kyau mu yayin mu kyau dukkan wanda dukewa ne aka katsina muka dungo muka je kaduna muka zauna a muka zauna da su a wannan wurin ne sai aka yanke hukuncin cewa to a yi kwamiti na mutum bakwai wanza su aka ba su kwana hudu aka ce su je su yi abubuwan da muka yi su rubuto report su kawo ma wannan ah, kwamitin gudanarwa na zon din a kawo mashi kuma ya rubuta nashi report din ya aka ma oro jami'a ta kasa domin su ga mai za su yi sai aka zaɓi a wurin sai aka zaɓi ni ne ne chairman na campaign council sai aka zaɓi dg na campaign council dr musfa inuwa sai aka ce to a sanya 'yan mu da sanata guda uku kaga in ka hada mu mun zama mu biyar kenan sai aka ce to a sa kuma eh, wannan chairman na riko na jam'iyyar pdp sai aka sa magana dan baci sannan sai aka to a kawo mutum ɗaya daga su kuma can zonal wakin kwamiti su zo ya zo ya zama shine kamar ɗan kallo haka muka tai a kano gidan dr mustapha muka zauna duk da abun ba mu daɗi ba ah, abun ya yi one sided dai amma sai muka ce saboda azanar lahiya a ta yi haka nan to sai muka amince dukkan mu takwas kowa ya sa hannu cewa mun amince da wannan matsayin cewa wannan kiyaye taika kwamiti a bar ta tafi ta ci gaba to dai congress za a yi ah, amma inda ke da matsala a ƙananan hukumomi a zo a duba a gyara a gyara yi eh. muka rubuta wannan muka aika ma zone zuwa suka rubuta suka aika ma national sai aka ce to in an yi wannan su za su yi congress sai aka ɗauki congress ɗin amma lokacin su zai ƙare to sai muka ce to me zai faru muna nan muna ta kallon za a yi za a yi za a yi ran nan kawai sai muka waye gari ba tare da sanin kowa ba sai muka waye gari maimakon a ƙara musu lokacinsu sai kawai muka waye gari sabuwar kwamitin riko da jam'iyya sabo fil babu ko ɗaya cikinsu sai sakatare wadda ishe yar bici ba kowa ba tare da an ba a sanar da kowane ba sau sai muka ɗauki matsaya muka ce to gaskiya wannan sa'an nan tsakani da allah sai aka sanya waɗanda mun tabbatar ba su cancanta ba so sai muka ce to mu muka sake mitin muka ce to gaskiya ba za mu yi da wannan ba don haka sai muka ce to mu koma mu ɗau jam'iyya mu ce to wannan tsarin da aka yi ba a tanar da mu ba don haka ba mu yi da shi ba eh, muka yi ta bin wannan abu har muka yanke shawarar cewa mu zo mu gaya ma duniya cewa mu yi da wannan abun nan ba wannan kwamitin ba to amma su kansu ba su yi aikin koyi ba lokacin su ya kusan karewa saboda sai muka ce to maimakon mu yi wannan rishin hankalin mu yi shi a zo a ce mun yi ba daidai ba to kada mu yadda mu amince mu ce za mu ce a yi kaza ko kada a yi kaza mu je mu bi dukkan shugabanninmu waɗanda suke na wannan shirye mu je mu bi su gida-gida mu sanar da su cewa ga matsayin katsina ga matsayin members na katsina stakeholders na katsina in wani abu ya taso to ka ya zarge mu shikenan muka bi dukkan wani wanda yake wani ne a northwest irin su makarfi irin su bafarawa irinsu su shekarau su lamido dukkan da yawan da suke wane da wane ne a cikin jihar a cikin northwest muka bi su to bayan mun gama sai muka zauna gidan wani babban mutum a wannan zon din wanda shi sai ya ce mutu abin zai bari ya kira su mutanen jam'iyya mu mm. a zo a zauna aka kira mu nan muka tashi muka taimu goma sha ɗaya sai kira shi chairman na jam'iyya mai riko sai kira shi sakataren shirye-shiryen jam'iyya wanda shine injin room na tafiya sai kira sakataren bot shine sanata makarfi muka zauna muka ce to mu ga matsalan <coughs> ita wannan kiyataka kwamiti da aka yi na farko ba a tuntuɓi kowa ba na biyu dukkan wanda aka sa bai cancanta ba mafi yawa 'yan bangar siyasa ne masu ita shi mutane sai aka ce to abin da ya kamata a yi in lokacinsu ya kare sati biyu masu zuwa kada a yi renewin nasu a yi sabon caretaker da wisdom da ilmi da tunani da hikima duk aka ce kowa ya kawo ɗin tunanin da yake sai aka ce to abun da ke akwai abun da tsarin mulki ya yadda shi akwai abun da ake ce ma state caucus state caucus nan tsarin mulki ya zana su ba wani mutum bane za a dauko daga wuri kaza a'a foma kaza foma kaza foma shugaban kasa foma gwamna in kuna da shi foma wa foma wa foma wa su dai ne sai existing mutane irin members na house of reps su ne suka yi caucus na jiha sai aka ce to su waɗannan mutane caucus na jiha su je tsarin mulki da su su je su yi ta yi ka kwamiti na mutum tara mutum uku a kowace shiya sannan sai a ɗauko mutum ɗaya daga wani wuri as chairman a ɗauko mutum ɗaya daga wani wuri as secretary kaga mutum sha ɗaya kenan sai muka amince da wannan haka aka tashi da wannan amma kafin a tashi sai aka ce to kuma a yi kwamiti na mutum uku wanda za su je gobe su sami shi sakataren tsare-tsare na jam'iyyar pdp da kasa don a yi tarin abubuwan a taho da formali da format na yadda za a yi a hiddo wa'annan mutum tara wannan shine abin da aka yi aka sanya eh, babba kaita mustapha inuwa siraja aminu da ahmed aminu da one other person suka je suka sami nys wani shekari da aka same shi sai ya ba ta shawarar cewa wancan tsarin da aka yayi amma yanzu ga shawara ya zo ita yana ganin maimakon a ce a yi mutum tara uku fa zone shi yana ganin cewa a buɗa ta ya zama mutum sha biyar ɗaya fa federal constituency na wata kafa abin da ke mm. ɗaya wato kowace mazaɓar da masu tarayya ɗauko mutum guda eh, amma caucus su za su bada so ko da wajen ku ba memba na kokas wannan dai kuka su za su bada saboda ka sai aka ce sai suka ce to sun yadda sai ce kuma yana bada shawarar cewa maimakon a bar abun a kokas kawai to a bar shi a kara musu da elders committee elders committee din nan mafi yawan su members na kokas sai aka ce to an yadda da wannan saboda ka sai ya ce to in an samu mutum sha biyar maimakon ɗauko mutum daga waje ya sakatare ko chairman sai a ɗauki sakatare ko chairman daga cikin wannan sha biyar ɗin wannan shine abin da muka yi shi aka amince da shi muka zo muka zauna mu kira mitin dukkan muka zauna da members na caucus din da kuma members na eh, elders committee aka ce ko ina a ɗauko mutumin da ake ganin cewa ba yadda za a ce shi na wani ne kuma ba za a ce za a yi sayan shi ba za a ce za a yi ba shi tsoro ba za a ce za a yi kaɗa shi muka ɗauko mutane goma sha biyar kai wa'anda mun tabbatar babu wanda muke shakku cewa wani zai iya taɓa su muka ba da sunayensu muka rubuta sa'an nan kowane mu mu kusan sittin kowa sa hannu ah, muka aika ma national watching committee kaga mu auren mu jira kawai muke mu ji an announcement hmm. za a yi wannan yau ba a yi ba za a yi wannan gobe ba a yi ba za wani ji ba ba kai karshe abun na tafiya yana tafiya wasa wasa wasa wasa abu sai ya kai har ya kai wajen wata biyu ko uku ba ba nan nan kawai abun da muka ji shine an dai mai da waɗannan su ci gaba su ci gaba hmm. to wani abun dama mun riga mun sanar da duk mutanen da ke north west sai muka ce to yanzu abun da za mu yi shine yanzu lokacin da za mu hito hili mu gwada mu duniya cewa ba mu amince da wannan caretaker committee din ba ba za mu yi aiki da ita ba ba za mu ba ta haɗin kai ba amma kuma muna nan cikin pdp ba za mu yi eh, leadership guda ba saboda in kai wani leadership din to ka yi faction to ba faction cin jam'iyyar pdp saboda haka ba za mu aiki da su ba amma a shirye muka a zo a yi sasanci amma ba za mu aiki da wannan ba kuma ba za mu taɓa ja baya ba kuma struggle ɗinmu zai ci gaba har sai mun mai da pdp ba control ɗin wani mutum ko wa'ansu mutane ba jam'iyyar pdp kullum abin da ce ga mutane shine ta haikar mutum guda kowane ne ne lokacin da aka yi ta su wa'ansu suka yi ta ba su yi ta don wani sashe ba ba su yi ta don wasu mutane ba ba su yi ta don wata ƙasa ba a'a ita jam'iyya ce ta najeriya da nigerians